Game da abin da kwamitin ta ce ne, na'urar zaɓen na biometric da aka samar shekaru tara kenan ta tsufa kuma ba ta iya yin aiki sosai don haka lallai akwai buƙatar a yi sabuwa. Wannan ra'ayi ya sha bamban da ƙorafin haɗakar ƙungiyoyin jam'iyyun siyasa da ke adawa da buga sabuwar rajistar masu zaben. Daraktan fasahar sadarwa na babban jam'iyyar adawa NDC Kwam Griffith tun farko ya nace cewa ko da yake an samu na'urar a shekara ta 2011 ne, sau 81 kawai aka yi amfani da ita, kenan tana cikin ƙoshin lafiyarta. Yana da muhimmanci a fahimci cewar sau 81 kawai aka yi amfani da na'urar nan da ta hada da laptop da sauran kayan aikinta. Na farko rajistan gama gari a shekara ta 2012 sai a shekara ta 2014 aka yi amfani da ita kwana goma wata kaitattar rajistar masu zaɓe aka tattara ta aka ajibige a ofishin hukumar zaɓe sai a shekara ta 2016 aka sake amfani da ita tsawon kwana goma sa'annan a shekara ta 2019 aka koma yin amfani da ita kwana 21 ƙarƙashin shugaba Jean Mensa don haka faɗan cewa an yi amfani da ita tun shekara ta 2011 baya nufin ta tsofi don shi sai a yi sabuwa da yake mayar da martani sakataren zartarwar mass action committee Atek Mohammed ya karyata ikirarin cewa tsawon lokacin aikin na'urar bai wuce ba. So if the argument is 81 days, ah, and you think 81 days is not enough to cause the machines to have use, then why did they Shin na cewarsa, kan na'urar kwana 81 ta yi aiki na nufin kwana 81 ɗin bai isa ya bari na'urar ta na ƙasa ba? tau mai yasa sun ka azari kodanta kan kashi 47 na amfanin na'urar. akan haka na cewa akan aikin kwana tamanin da ɗaya shine sauƙaƙe kuma hujja maras ƙarfi Shin za ku iya cewa na'urar tana nan lafiya yadda za ta iya aikin ta ɗau da aka tsara ta yi? Amsa dai ita ce a'a, don haka ƙungiya tabbatatta mai zaman kanta kamar hukumar zaɓe take ganin ya dace. a buga sabuwar rajistar masu zaɓe da za a iya dogara a kanta saboda hakan na da muhimmanci. A kan haka ne, kwamitin ke ganin matakan hukumar zaɓe a matsayin daidai kuma kan lokaci. Mr. Muhammad ya kuma ƙaryata ikirarin cewa buga sabuwar rajistan zai zama ɓarnan kuɗi yana mai bayar da goyin bayansa ga hukumar zaɓe ta kammala buga rajistar kan lokaci wa zaɓen shekarar nan Ridwanullah Muktar Bas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.